rahmatullahi wa barakatu! yau Laraba, ishirin da bakwai ga watan Ramadan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ishirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da ishirin. wannan shine zangonmu na biyu na bayanan da muke gabatar ma al'umman musulmi dangane da ibadan zakkan da kai da Allah maɗaukin sarki ya umarci annabinmu annabin rahama annabin jin ƙai da tausayi ya shar'anta ta ga al'umman shi domin tausayawa da kuma tausasa ma al'umman shi waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi ne domin su samu walwala su samu jin daɗi da annashuwa da su da iyalansu a yinin idi kamar yadda mu gabatar da bayanai a baya duk wani abin da zai iya sa wa musulmi damuwa a yinin idi to haramun ne kowane irin mutum ya gabatar da irin wannan al'amari ga ɗaya daga cikin al'umman annabi saboda su waɗannan al'umma na annabi amana ne annabi ya bayar ga dukkanin wanda ya samu kowace irin dama a kansu domin hadisi annabi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ku dukkaninku masu kiwo ne sannan kuma za a yi ma kowa tambayin keke da keke dangane da nau'in kiwon da aka ba shi. shugaba mai kiwo ne za a mai tambaya kan shugabancin shi magidanci uwar gida kowa da kike gani cikin al'umma akwai wata dama da iko da aka ba bashi dangane da abin da ya shafi rayuwar wasu to sai Allah maɗaukin sarki ya masa tambaya dangane da wannan damar da aka bayar idan yan uwa masu bibiyan wannan bayanai da muke gabatarwa ba su manta ba mun ɗauko gaɓoɓi masu matuƙan mahimmancin gaske dangane da al'amarin da ya shafi wannan ibada na zakan fidda kai inda a wancan karatu da ya gabaci wannan malaye mana magana dangane da alhikmatu fi tashri'iha wai mene ke cikin hikiman shar'anta al'amarin zakan da kai mala ya ce waktu ikhrajuha to mataki na gaba shine yaushe ne za a fitar da zakan da kan yajibu ikhrajuha bi hauli laylatil idi za a fitar da zakan da kai ne bi hululi laylatil idi da zaran daren idi ya shiga kamar yadda muke bayani a baya a musulunci dare ke fara zuwa kafin yini shi sai da aka yi ma haihuwa a daren sallah to za ka fara lissafi da daren ne ba da yinin ba idan mamaci ya rasu da dare za a yi lissafi da daren wannan yini ne misali yau muna cikin yinin talata to daren talata ya wuce daren da yake bayan wannan shine daren 27 ga watan ramadan daren da zai zo an jima ne daren 28 yinin 28 yana gaba idan aka ce an ga wata to wannan daren sai a ce daren ɗaya ga watan shawwal mana daren sallah yinin sallah na gaba sai in gari ya waye daren da zai zo a gaban wannan yinin sallah to sai ya zama dare ne na biyu ga watan shawwal mana biyu ga watan yawon sallah kenan ina fatan kun gane wannan lissafin shi sa mala ya ce zakan da kai tana farawa ne daga zaren daren idi ya shiga fana daga faduwar rana wa ikiraju ha lokutan da ake fitar da zakan da kai wa waqtul jawaz da kuma lokacin da ya halatta a fitar wa waqtu fadila da kuma bayani dangane da lokaci mafi falala shine malam zai mana magana a nan yaushe lokacin fitar da zakan da kai yake shiga yaushe ake bayarwa wani lokaci ne aka fi so wani lokaci ne ba falala su ne abin da malam zai takaita mana bayanai a nan da izinin Allah malam ya ce amma waktul jawaz amma lokaci dangane da halaccin fitar da zakan da kai kuwa fa huwa ikhrajuha qabla yawm al-eid bi yawmin aw yawmayn shine za a fitar da zakan da kai kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko biyu ma'ana tun daga yau za a iya fitarwa akwai malaman da ke da fahimtar cewa ma za a iya fitar da zakan da kai tun daga ɗaya ga watan ramadan ya danganta ga irin nau'in buƙatan da shugaban musulmi ko su kansu al'umman suka tsaya suka lissafa damuwan al'ummansu dangane da yanda za a fitar da wannan zarkafin da kan jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa amma waqtul fadila dangane da ko abin da ya shafi lokaci mafi falala da za a fitar da wannan zarkafin da kai wa huwa min ba'd salati fajr yawm al-eid shine daga bayan sallan asuba na ranar idi to fitar da zakan da kai a daidai wannan lokacin to ya fi kowanne falala ila ku kubaili salatul idi zuwa dabda lokacin da za a tsaye da sallan idin to duk waɗannan lokutan sun fi kowane lokaci falala domin in ka fitar da jijjifi da sassafa aka ɗauka aka kai ma mabukata to za su iya sarrafawa ƙila ma kafin zuwa idin to wannan lokacin ya fi to lokaci mabi da shi shine lokacin da aka yi ɗan yi jinkiri kafin fita sallan idin to wannan lokacin ma yana da falala amma dai falalan shi bai kai wancan na bayan da muka yi magana ba wata jibu zakatul fitri ba da gurubi shamsi akhir yawmin min ramadana mala yace zakan fit da kai farlancinta na hawa kan musulmi ne daga faduwar rana a yinin ƙarshe na ramadan ana cewa yau daren 29 ko yau daren 30 ga ramadana ana sa ran gobe ɗaya ga watan shawwal to zakan da kai daga wannan lokacin ta fara zama wajiba wa yajuzu ikhrajuha qabla al-eid bi yawmin aw kenan kamar yadda malai ya bayani a baya za a iya fitar da zakan da kai yini ɗaya kafin sallah ko yini biyu kafin sallah gwargwadon buƙatuwan da aka lura da shi dangane da abin da ya shafi al'umma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace masarifu zakatul fitr to ya za a raba zakan da kai mun gano wannan ya za a raba waɗanda suke da alaƙa da ilimin addini da kuma zama su karantar da al'umma da rayuwa cikin al'umma suke da izinin magana kan abin da ya shafi rayuwar al'umma ai yanzu ba za ka je ka ɗauko mutumin da yake rayuwa a GRA ka ce zo yi magana a kan waɗanda suke rayuwa a geto ba don bai san su ba ba su san shi ba ba zai iya faɗin komi a kansu ba ko da yadda yake rayuwa da inda yake rayuwa ya sha bamban da yanayin rayuwarsu wanda yake rayuwa cikin kwatas na gwamnati yana san albashin gwamnati ba zai iya magana dangane da mutumin da sai ya je ya yi aikin siminti ya miƙa ma birkila kwangirin siminti da yamma a tashi a bashi dubu ɗaya je ce fa ne ba wanda yake an san dubunnan kuɗi duk wata ba zai iya magana kan rayuwar wannan ba za a zo a samu wanda yake rayuwa da su ne wanda da ƙyar ake tashi da ƙyar ake kwanciya su za su iya faɗin ya waɗannan mutanen suke kuma ya kamata a gudanar da su shi sa da yake da wakilai a ko'ina kuma yake bincike kuma ya san kowa yanzu mu da muke limamai a masallatai mu ne muka san irin yadda ake zuwa ake bara Ka ga mutum da riga kai ka ce wannan wani shugaban daga cikin shugabannin wani yanki amma yana roƙon abin da zai sai ma ɗan shi magani ko ya sai makan shi magani ko ya samu abin da zai ci ko ya ci da iyalin shi ko iyayen shi kenan wanda ba cikin wannan system din yake ba bayan da zai iya yin wannan bayanin mutumin da yake zaune a gidan kan shi ko gidan hayan da yake rayuwa daga shi sai matan sai yan ƴaƴan shi tsararu ba zai iya magana dangane da wanda suke zaune a gidan haya su goma su sha biyar su talatin da mata da ƴaƴa ban ɗaki ɗaya ko biyu ko uku wanda bai ishe su ba kicin ɗaya ne ko biyu ko uku bai ishe su ba kowa na girki a ƙofan ɗaki ko a cikin ɗaki a ɗakin ne ciki da falo yake da matan shi da 'ya'yan shi wanda yake rayuwa a gidan da kowa da ɗakin shi hankali kwance ba zai iya magana kan rayuwar wannan mutumin ba so da shi bai san nau'in rayuwan ba bai san yanayinta ba jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko shi yasa annabi da ya taso maraya ya taso talaka ya taso cikin al'amarin fitoci a dukiyan wata ya taso cikin damuwa da kaza da kaza wannan ya sa ya iya gudanar da al'umma tun daga grassroots ba a samu tangarɗa ba ba a samu matsala ba amma na rantse da Allah aka ce za a koma a ɗauki al'amari daga surface to za a yi ta kwaɗi ne za a yi ta kwariɓi ne za a yi ta yin abin da bai kamata ba ba haka ake yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da ke ku shi yasa inna allaha ya amurkum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamta bainan nas an tahkumu bil adl eh wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl inna allaha na'imma ya izukun bi jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi yasa duk waɗannan al'amuran al'umma tsaya su lissafin su da kyau kira kalli da musulunci yake bayanin kaza kaza kaza wanda bai zauna cikin al'umma ya shekaru yana mu'amala yana karantar da su ba dan mutum ya je jami'a shekara kaza an zo an sa shi kaza ya san al'umma ne ka je ka ƙara rayuwanka cikin wasu mutane masu wani irin ra'ayi da wani abu ka zo ka ce wannan ra'ayi ne za ka zo ka ɗaura shi akan al'umman da ba haka suke ba ya wannan tunani naka zai zama mai kyau ai ba ka ɗauko hukuncin wani wuri ka ɗora shi a wani wuri ba ai hukuncin da za a yi a kano ko zaria katsina ko maiduguri wannan hukuncin ba zai ɗabbaƙu a ce za a yi shi a inugu ko fatakwar ko Legas ba saboda nau'in al'adan mutanen da rayuwarsu ba iri ɗaya ba ne jama'ar nan kuna gano wannan Allah maɗaukin sarki ya shiryar don mala yake cewa masarifu zakatul fitr ya za a raba zakan fit da kai tudfau zakatul fitr lil fuqara wal masakin mala yake cewa za a mika zakan fit da kai ga talakawa da miskine ne walakin hal hiya khasatun li baladil muzakki shin wai ita wannan zakan da kai ta shafi talakawa ne nagarin da wanda ya fitar da zakan kaɗai za a ba don ƙila ba maki da aka tattara zakan da kai a nan Zariya. ƙila wannan zakan da kan yawanta ya girmi adadin talakawan da ke bukata shin za a iya ɗiban wannan zakan da kai a kai giwa ko a kai so ba ko makarfi ko ikara ko kubau ko a kai wani yanki daga cikin yankunan da al'umman musulmi suke da bukata ko ko lalle a rabar da ita anan mala ya ce as-sahih annahu yajuzu naqluha haƙiƙan lil maslahati al-amma lil muslimina mala ya ce ya halatta dauka kai wani garin saboda maslahan da ta sa ai wannan aikin dan a cika shi Ne maslahar shine a tabbatar da talakawa mabukata an yaye masa damuwa da kunci wanda suke ciki jama'a kuna gano wannan da kyau ko mahala ya ce hal ya juzu ikhrajul kima fi zakatul fitr shin ya halatta a fitar da kima wajen zakan fit da kai kallarsa ba ce to a gidana an ware kowane muddin nabi hudu a matsayin sayi ɗaya na mutum ɗaya to in muka auna zai kai tiya biyar na shinkafa to kuma kowane shinkafa ana saida ta kaza ne sai ka irga kuɗin sai ka bayar ya halatta za ka iya ba da kima ko kuma ka ce to bari ka siya man girki ka bada a madadin zakan da kai za ka iya na adadin wannan kuɗin za ka iya siyan taliya ka bayar a madadin wannan ko ga sai doya ko ga sai rogo ko ga sai dankali ka fitar da kiman da ya wani abu shin za ka iya mala ya ce a sahihu annahu la ya khuruju ikhrajul kima fi zakatul fitr mala ya ce mafi ingancin bayani annahu la ya juzu ikhrajul kima bai halatta ba sam a ce za a fitar da kima fi zakatul fitri a cikin abin da ya shafi zakan da kai li'annaha ibadatun mafruba min jinsil muayyan saboda ita zakan da kai zakka ce da aka farlanta na wani ayyanannan jinsin abu inda an ayyana baka da yanda zaka zo da wani abu ka ce a in an lura da kaza ko an kalli kaza waye sa kun gani sai sa malamai ku ji tsoron Allah fa Allah bai kawo ku ku canza dokokin Allah Allah bai sa ku canza shari'ar Allah ba Allah madaukin sarki bai umarce ku da abin da yake saba ma abin da yake zahirin nassi na alkur'ani da sunna da fahimtar malaman farko ba dan malami ji yake shi mu ne ma Allah ko ma rasulullah tunda ya karanta larabci ya karanta hadisi ya karanta kaza to yana da daman ya zo da wata doka ko wata ka'ida ya ce kawai abi kai hankali kai ɗan dako ne you are nothing da kauce ɗan dako kai ba kowa ba ne kai ɗan dako ne da za ka ɗauko sunna kana ƙarawa ya zama bida'a kana ragewa ya zama bida'a kana canza sura ya zama bida'a ba wanda ya sa ka kun gane kuma karka sake kai fatawa don ka birgi ko ka samu abun duniya ko kai wani abu faɗi gaskiya kawai Allah ka shirya da mu shi yasa bai halatta ka ji malamai suna buɗe baki suna cewa ai za a iya yin kaza me dalilin ka abin da ka ce a bayar da kiman ba shi zamanin annabi ne annabi ya ce a bayar wasu abin da suke so shine ai watsi da zamanin annabi annabi ya gama zamanin shi yanzu zamanin su suke ci saboda haka abin da suka ga dama su faɗa na yadda za a gudanar da rayuwar al'umma da addininsu wai su ne suke da ta cewa kan shi a ka nawa jama mun gano wannan da ke ku kai faɗan da ko ne ka ce masu Allah ya ce annabi ya ce in yi daidai da faɗin Allah ka samu lada in ya saba wa faɗin Allah ya ƙona ka to da yana daga cikin waɗanda za a fara sawa a wuta ranar kiyama ai malamai suna ciki Allah shi kyauta fala ya juzu ikhrajuha min ghairi jinsil muayyan mala yace bai halatta fitar da kima ba a bar jinsin da aka ayyana wannan abin da aka ce ka bayar shi za ka ɗauka ka bada jama mun gano wannan da kyau ku ba ƙari ba rigi hal ya juzu ziyada ala ƙadar mahadud ya halatta ka yi ƙari a kan abin da aka ƙayyade misali cewa aka yi a bayar da muddin biyu hudu kai ka ce biyar biyar za ka bada ko ka ce kowane mutum ɗaya za ka fitar mai da sa'i hudu saboda kana da wadata a gidanka ya halatta kai wannan ƙarin ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في في التسبيح عقب الفريضة ثلاثا وثلاثين فتفعل مئة وهو وورد الساء في زكاة الفطر فجعل عشرة أسوع بسبب أن الزيادة فيها أظهر على الشرع وقلة العدد معه ما cewa تشوى أبسا irin wannan مسألا daga abubuwan da shari'a ta ce ya kyauta a yi shine ka tsaya inda aka haddade ma misali mutumin da aka ce tasbihi subhanallahi talatin da uku a bayan kowace sallah ta faralla walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu to sai ya zo sai ya ƙara da wani abin da ba shi kenan ba ya ce bari ya layi ɗari walhamdulillahi ɗari wallahu akbar ɗari kaga ai abu ne mai kyau amma ai annabi ya iyakanci to ya halatta ka tsallake wannan iyakance wannan annabi zuwa ga wani abu mun gane ɗan fodiyo a cikin ihya'us sunna ya ba da labarin irin wannan masu karambanin da siga irin na ƙwararren mai wa'azi wani ne da ya ji hadisin annabi da ke bayanin falalan wannan tasbihin cewa duk wanda ya ga abin da Allah zai mai daga ciki za a kankare mai zunuban shi ko da sun kai yawan kumfan teku ne ko da zunubin ya kai adadin yashin da ke cikin teku to duk Allah zai yafe mai sai ga kai talatin da uku fa yi kaɗan bari ya rika ɗari ɗari to mai yiwa ya zama Allah maɗaukin sarki ya nufi wannan karan bana da samun rahama da jin ƙai ne bai bari shi ɗan ya ci gaba da ingiza shi har ya mutu a haka ba ran nan yana nan sai ya kwanta bacci sai ya mafarki a mafarkin sai aka nuna mai kaman ga kiyama ta tsaya sai ga ɗaya daga cikin mala'ikun Allah an umarce shi da ya tattaro duk wani wanda ya taɓa yin wannan tasbihi a bayan sallah ya raba ma kowa tikiti da ladan wannan abin da ya yi na bin umarnin da aka yi mashi tusan da ya ji ana kiran masu tasbihi shi ma sai ya je shiga layi aka yi tarrabo ana kiran suna ana ba kowa lada ana ba kowa tikitin shi kowa yana samun darajar shi a sai gan an zo kai sai ya tsallake a kira na bayan shi ya ga an gama raba ma kowa shi ko komi ba a kira shi an ba shi ba to sai ya matsa sai ya tambaye sai ya ci a ah, ya suka ce sun gama bayarwa ya ce bai ji sunan shi ba suka ce ah, kana daga cikin masu ziri suka going through suka dudduba duk wani abin da ya shafi fayil ɗinsu ba sunan shi sai suka ce anya ko tasbihin nan kayi sai ce shi mamaki ma yi da ake raba ma 'yan 33 farko shi ɗaukayi su ‘yan ɗari ɗari ya kamata a fara raba ma suka ce dama kai ɗari ɗari kai ita to an mu an ba ma'aunin auna talatin da uku uku ne an san da mala'ikun suka ba shi kenan suka ce je ka wajen wanda ya sa ka yin ɗari ɗari ya biya ka a can mun gano wannan a yinin da likullum ri'in minhum yau ma'izin sha'ani yugunihi kowa da kanshi yake wanda ma ya ma shigo shigo ba zurfi ya ma fatawan ƙarya ka zirma ta kan shi yake don tsirara zai tashi yana nafsi nafsi nafsi kun gano wannan haka kawai sai firgi ya tashi nan take ya dinga istighfar yana roƙon gafaran Allah yana ɗaukan niyyar ɗan ba ƙara ya ƙara wannan karambanin shi kuwa to shine mala ya buga misali da wannan yace kamar yanda ya zo dangane da sayi ɗaya akan kowane mutum a zakkan da kai sai a samu wannan ɗan zarbaɓi da wuce gona da iri ya ci ab shi sa'i goma goma zai bayar ƙari kan abin da shari'a ta ce to sai mala yake cewa an na ziyada tafiha mutum ya karambanin ƙari a cikin al'amarin da ya shafi wannan zakan da kai izharun ala shari'a wannan tawaye da nuna tsiwa da rashin kunya da kunnin ƙashi dangane da shari'ar musulunci wa ƙillatu adabin ma'ahu da kuma bayyana cewa mutum bai da ladabi bai da tarbiyya dangane da abin da ya shafi biyayya game da nassoshin shari'a kiza bai halatta ka ƙara ba in ka fitar da zakan da kai ka ba talaka sai ka ga buƙatan abin da ka bashi ba zai share mai hawaye ba sai ka ce wannan zakan da kai ne kaga wannan buhun kuma na baka ne sadaka saboda Allah a yi matsohuwa addu'a kun gano wannan da kyau ku shikenan amma dai ka ce bari ka ƙara wannan adadin ba wanda ya saka kamar sallah zari ne ka ce ta yi kaɗan bari ka yi raka shida ko bakwai kana ƙara ta fashi kamar sallah asuba ne ka ce ya za ya raka a biyu duk ga ƴan uwan da can hudu kuma duk da daddare ake yi magariba da daddare ake yi isha'i da daddare ake ita yi biyu barin cike mata ko ka ce iko Allah a sun zama hurhudu magariba ne kadai aka bar ɗaya ba ɗan uwa barin cike mai ɗan uwan zama hudu kana yi shikenan ka baras ai an iyakance ma ne an haddade ma ne dan ka san kai mai bin doka ne al'umma na kun gane wannan tayyib hal ya juzu ikhraj zakatul fitr nuqudan shin za a iya bada kuɗi a madadin zakan fit da kai ka ce kudi ne za ka bayar la ya juzu ikhraju qimatu zakatul fitri badalan anha bala yace bai halatta mutum ya ware wani abu musayin zakan fit da kai ya bayar ba li nafsin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala anwa'il at'ima saboda annabi ya nassanta wasu nau'i na abinci ma a wujudu qimatiha tare da cewa a zamanin shi akwai kimar ya sa akwai kuɗin ya sa akwai dabbobi ya sa akwai wasu nau'in abincin amma duk annabi bai yi maganansu ba falo kanatil kima mujzi'a na bayyana zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace da a ce kiman za ta yiwu ta wadatar da annabi yayi bayani fa innahu la yajuzu ta'khir al-bayan aw waqt al-haja saboda a shari'ar musulunci bai halatta a jinkirta yin bayani daga lokacin da ake da buƙatuwan wannan bayanin ba sanda ake da matsanancin son sannan ne ake son bayanin masu bayani su yi وكذلك فإنه لا min ashabin أحدا Sallallahu alaihi النبي صلى wa sallama. وآله وسلم ما haka ma dai ba a samo wani bayani ba daga cikin sahabban annabi akhraja zakatal fitr nuqudan da ya taba daukan kudi ya bayar a madadin zakan da kai ma imkani zalika fi zamanihim tare da cewa a zamanin su za su yin hakan amma ba su yi ba wahum a'rafu bisa bi sunnatihi saboda su saban annabi ai sun bi kowa sanin sunnan annabi wa ahrisu ala tibai tariqatihi sun bi kuma ko sun fi kuma kowa kwadayi na san bin sunnar annabi sau da ƙafa wa aizan daɗin gushi ma fa inna ikhrajal qima yafdi ila jafai hadhihi shari'a sha'ira al'azima fitar da ƙima madadin abin da aka ce a yi zai kai ga ya watsar a manta ma da tsarin musulunci da ya ce haƙƙi za a bayar ai annabi yana sana da wannan an gano wannan da kyau ku wani sai ya ce ai malaman gari kaza sun ce kaza sai ka duba gani a wannan garin su suna da hatsin ne ba za ka ɗauko fata wanda ake aiki da ita a saudiya ka kawo ta nan ba idan ka je saudiya ka ce kana son ɗan saudiya ya kawo maka alkama ko kaza ka ba shi aiki mutanen da ba girki suke mafi yawanci a gidaje ba shaguna suke zuwa su yi abinci ko su yi oda jama kuna gano wannan da kyau ko fatawan da ta yi daidai da waɗannan mutanen ba ka ɗauko wannan fatawan ka zo da ita wannan ƙaruruwa da wannan yanki irin namu ka ce ga abin da za yi kamar ka je GRA ne a nan zariya ko ka je Kaduna ka ce wai sun fitar da zakan fit da kai saraba a GRA wa za ta wato mun gani duk wanda ka gan shi a wurin nan alal aqal yana da da zai za a ɗauka kai ta inda talakawa suke shi za shugabannin ƙungiyoyi na addini ku zo da kyakkyawan tsari wanda zai taimaki al'umman da kuke shugabanta dangane da tattara wannan zakan da kai kamar yadda ake da kwamitin marayu a san yadda za a rika raba ma mabukata daidai gwargwadon abin da ya kamata su kuma masu wannan arziki a san yadda za a yi su tattaro su rika bayarwa idan abin ya gaza sai a kira masu arzikin na ce ku ƙara ba da kyauta ko sadaka domin mabukatan yawan su yi yawa ɗan abin da aka bada kuma ya yi ƙaranci. haka annabi yake a zamanin shi amma matsala abin da ke faruwa kamar yadda na ambata ne cikin tafsiri fa yadda mutanen kudu da mutanen wasu yankuna da jihohi suke kimanta malamansu suke martaba su a nan garin da wannan jihar ba a haka ɗalibi ne zai iya buɗe baki ya zagi malami zai iya fostin kowane irin nau'in cin mutunci da kan kowane irin shugaba ko kowane irin malami don gawa shugaban kungiya bai wuce kira sunan ka ci zarafinka ba kuma ka ga masu comment sun bido suna ta jinjina mai yayi abin arziki ba san cewa luhumul ulama masmuma ba za ka ci naman kowa ka ci bulus sai ka je lahira ka gani amma kana taɓa na malami Allah bin gaje ko ina sai ka gani don Allah madaukin sarki ba zai bakka kana fi tsara kana tsiwa haka kawai ka ci bulus ba saboda su ne dakarun kare addinin shi shi kuma Allah ya alkawarin addinin sai ya kai inda yake son ya kai kai kuma da kake son addinin kar ya kai kai za ka ga yadda Allah madaukin sarki zai da kai wannan zage-zagen dole ne mutane su daina yin shi fa ko ba yanzu ne aka fara ba tuntuni garin haka yake an gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malam ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'an ya ce wa jahalun nasu bi a kame ha wasu hanatihin biha wannan zai sa mutane su jahilci hukunce-hukuncen zakan da kai da kuma ɗaukanta ba komi ba nawa ne ka farfar ya daga kudin in ka wannan hatsin za ka auna ka ba da ɗauka a ka ko a leda a je a kai shi ake son a ga ya fito gidanka to kamar ni kai ne waye kai ba wa Allah ne tsarara aka haife ka da kai ba kowa ba ne ma kaiwa da komowanka Allah madaukin sarki a kutu da tankin fitsari ya yi ka kai ba kowa ba ne kuma yanzu ma da kake tafe lodin kashi kake da ko a cikinka kuma da zai ɗauke ran ya je ya rufa ka a lahira gangan jikin da kake mai hidima ɓoyi zai cika al'umma da shi sai an ɗauke ka an je an binne ka da wannan ka san kai ba kowa ba ne ka ba Allah kawai yadda yake so sai ka sami yardan shi amma dan yau kana da kuɗi ko kana da ilimi ko kana da mulki ko kana da kaza wannan ba alama ne cikin alamun da ke nuna yardan Allah kanka bayan in wannan ke nuna alaman yadda ga Allah ya yadda da mutum a kenan Allah ya yadda da shaidan kenan me bai mai ba kenan su fir'auna da su hamana da su lamarudu da su karuna da duk waɗannan makangaran bayi a me Allah bai ba su ba biyan da Allah madaukin sarki ya faɗi abin da ya makaruna na arziki biyan da ya faɗi irin arzikin da ya ma fir'auna nassin alkur'ani ƙarara to wannan ya wani shahidar da shi ne Allah zai iya baka dukiya domin ta zama maka bala'i a lahira zai iya baka mulki don ya zama maka bala'i duniya da lahira zai iya baka ilimin zamani da addini don ya zama maka bala'i a duniya da lahira duk na abubuwan ba yana nuna cewa waye dan Allah ne a kanka ba ka natsu ka bi dokoki kawai sai ka zauna lafiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ma'ana ya ce qala imamu ahmad la ƙima qima imam ahlus sunna wal jama'a ahmad dan hanbali yace ba a ba da kima wajen abin da ya shafi zakkan fit da kai qila lahu sai aka yi malam tambaya ga ta ala gafarta malan qaumun yaquluna umar ibn abdul aziz kana ya'khudhu al qima ga khalifa umar ɗan abdulaziz ya kasance na an san kima qala sai ahmad ɗan hanbal ya ce ji mutane yada'una qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiba sun aje maganan annabi wa yaquluna qala fulan wa qad qala ibn umar sai ga suna cewa wani ya ce wani ya ce ji mutane wayan sai ga mutum aya da fassaran annabi da sahabbai sai ce maka malamai sun ce in a zamanin banu isra'ila ne yanzu yanzu nan duniyar na Allah zai tada ta sai hallaka garin a ce ma Allah ya ce annabi ya ce da fassaran annabi da sahabbai wai ga cewa malam wane ya ce in bai sani ba fa za ga wani da girma da shekaru da waye ka ɗauka ya san karatu da za a zauna da wani wanda ya taso yanzu yanzu sai ya faɗi abin da wannan da kake ba girma har a gama bayanin bai san ko ɗaya daga ciki ba bai ma karanta ba ko ba zai iya mutu ba kaɗai don ba a haɗa su ba ne a yi jama'a muna gano wannan da kyau ku mafi yawancin malaman nan da ake cewa kaza ba fasa bincike ba ba su da lokacin karatu fa damuwan yau da kullun da kutsa kai cin al'amarin siyasa da rigingimin mutane da unguwanni ya hana su bincike waɗannan matasan da ake rainawa shine wanda yake iya shan dare ya karanta mujalladi ya je ya bincike ya kaza ya kaza to su ko ba su da connection sai ka ba wanda zai saurare su ke za ce waya ce maka annabi ya ce wai kana cewa wawa ne ya ce ji ikon Allah Ahmad dan Hanbali yake faɗin wannan irin waɗannan malaman ne ta Ahmad dan Abidu Du'ad a zamanin Ahmad dan Hambali sai kirkiro ja'iran fatawa suka gaya ma sarki aka wahalar da malaman sunna aka ci zarafin addini sai da aka samu shugabanni uku suna tafi akan wannan muguwar aƙidan sannan Allah madaukin sarki ya kwaci musulunci ya kwaci sunnan annabi a hannun waɗannan 'yan ta'adda mahala ya ce wa ƙarar ƙala buna umara haƙiƙa sayyidina umar yana cewa wa ƙarar ƙala imaha eh, fara da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakatul fitar ya ce annabi ne dai ya farlanta zakan fit da kai kuma ya ayyana abin da ya farlanta a kai shi kenan tsayanin zukirali wani ya ban labari cewa anna muftiyan za a ya ƙol ya ji wani a gidan rediyo yana ba da fatawa yana cewa layo juzi ikhraji ikhraj zakatul fitr nuqudan bai halatta a fitar da kuɗi a madadin zakan fit da kai ba wa ƙala har ma mai wannan fatawan yana cewa man ha nuqudan duk wanda ya sake ba da kuɗi fa yajibu alaihi an ya ya'iduha wajibi ne je ya saki wa hannu ikhrajuha nuqudan bid'a ce saboda fitar da kuɗi a madadin hatsin da annabi ya ayyana wajen zakan da kai wannan aikin bid'a ne mun gano wannan ya canza shari'a ya canza tsarin addinin da annabi ya zo da shi wannan aikin da ya bid'a ne ba abun godewa ne da yabawa ba sannan ba ijtihadi ba ba a yin ijtihadi fi muqabalatin nafs ga nasi karara wai ka zo da ijtihadi waye kai addinin musulunci jama'a ba fa aikin gwamnati bane wani kawai ce ina gani ya kamata ai kaza waye kai jama'a mun gano wannan da kyau yau ko abu ne ka zo ka kawo lauyoyi suka je ko da sai su ce wannan abin da ka kawo ko da kai a tunaninka mai kyau ne ai ya saba ma tsarin mulki to ballantana a cikin addini ka zo da abin da ya saba ma alkur'ani wannan shi ke haifar da wannan karan da kaga ana ta karo tsakanin waɗannan da waɗancan wasu ne sun ce a tsaya ma abin da ya zo a nasi karara wasu kuma sun ce a rika zuwa ana biye-biye Allah madaukin sarki ya kyauta bala ya ce wa sunna tawzi'uha bainal fuqara fi baladil muzakki wa adam naqluha ila baladin akhar da فقراء بلده baladihi حاجتهم hajatihim wannan hatsin da za a bayar ba kimawa ba kuɗi ba to ana son a raba ma talakawan wannan garin da aka fitar da wannan zakkan ne don a wadatar da matalautansu a hana su roƙe-roƙe da barace-barace sannan a toshe bukatunsu waya juzu ikhrajuha qabla al-eid bi yawmin aw yawmayni kama kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaf'aluna zalika kamar yadda muka yi bayani a wancan karatun da ya gabata yini ɗaya ko yini biyu an baka daman ka iya fitar da zakan da kai saboda yalwata ma al'umma wa bi zalika yakunu awwal waqtuha lailatul samin wal 20 min ramadana wannan na nuna cewa kenan zaka iya fitar da zakan da kai a daren 28 ga watan ramadan wallahu waliyu tofik. hukumu man nasiya ikhraj sadaqatul fitri an ba'd al awlad me hukuncin mutumin da ya zo fitar da zakan da kai sai ya manta da wani dan shi bai fitar mai ba ko ya manta da wani yaron shi bai fitar mai ba ko ya manta da wata matan shi bai fitar mai ba ko ya manta da ƴan uwan shi da ke ɗaukan ɗawainiyar su don sun yi tafiya ba sa nan ko uwan shi da ke ƙauye misali sai ya manta da su gaba ɗaya sai fitar ma iyalan shi sai bayan ya gama wannan aiki can wani lokaci sai abin ya faɗo mai sai ya tuno ya zai yi mai tambaya ce saha walidi an zakatul fitar ya ce mahaifina ne ya mantuwa dangane da zakan da kai haisu zakka an ba da auladi ta hanyar da ya fitar da zakan da kai ga wasu daga cin 'ya'yan shi husa saha wa nasiyal adad sai ya manta da adadin yaran sai fitar ma wasu wata zakkara zalika ba da salatul aidi bai tashi tunowa ba sai bayan sallan idi ko kwana ɗaya ko kwana biyu misali fa ma za ya alaihi to me ya zama wajibi akan wannan dattijin ya yi kun gane tambayan ke za fagen tambayoyi ne fa me yake wajibi a kan shi yajibu ikra ba alaihi an ya zakata haina ta zakkara wajibi ne a lokacin da ya cino to fa ya fitar da wannan zakka fa ya ha kaza'an zai fitar da ita a matsayin biyan bashi ne amma fahiyar sadakatan mina sadakat a nan ta zama sadaka ta yau da kullum ba darajar zakka take da shi ba li'annahu zahaba waqtuha lokacin da ya riga ya fita kaman kai ne ka manta da sallah in ka tashi yin tafa ba za ka samu ladan wanda ya ta kan lokaci ba ba za ka samu ladan wanda ya ta jam'i ba kun gani duk waɗannan mutanen da suke sakaci ka gana sallah mutum ya ki shiryawa ya riga lokaci yayi dan ya raka ɗaya ko raka biyu ko an gama yazo yana hahar ba abin da ya so ya jajjefa ya tafiyan shi ba za ka samu lada da darajan wanda suka zo suka samu sallah kan kari ba kana wasa da makomanka annabi ya faɗa ma cewa wannan sallar ita ce farkon abin da za a fara maka hisabi a kanta ranar kiyama kuma ƙiyama na ita ce tabbas kuma Allah maɗaukin sarki ya yi ka ne yi maka wannan rayuwan don kai wannan addinin domin wancan sakamakon ya ce wa ma jinna wal insa illa ya yi ka dan bauta ne kaga mutum yanda ya ga dama haka yake abubuwa Ya yace inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati ce sallata ibadata sannan rayuwata da mutuwana dole za ka zaka za ka mutu to ibadan da ka gabatar a lokacin da kake rayuwa shine za a yi maka sakamako da shi ko aljanna ko wuta kada ka bata wa kanka lokaci a iska duk wanda suka zauna suka tara abun duniya kai baka taba ganin mai arziki ya mutu ya bar su ba an kai shi da motoci an kai shi da gidaje an kai shi kaza kaza ɗakin da ya bi kowanne su a gidan shi ba za a binne shi nan ba ɗauke shi za a yi daga unguwan daga gidan daga gadon da ya fi so a je a kai shi filin sadaka na aro da wani ko wasu suka bayar saboda Allah inda ya siya da tsada mallakan shi yana tunkawo gida na ba a sa shi a gidan can za a kai shi bayan gari a filin kyauta ko sarka, ko aro a killace ma Allah shi ku gano wannan shi yasa idan kuna ganin ba za ku kai ma Allah ba Allah ce ku aje mana lokacin da rai ya zo makoshi ka bar abin a hannunka mana ka gani kana wasa bayan kai ka san me zai faru ka san me zai biyo baya me Allah ya ɓoye maka ka karna sotul waƙi amana ka ga yadda Allah maɗaukin sarki ya raba al'umma kashi uku kuma dole ka shiga cikin kashi ɗaya idza waqa'atil waqi'a yace idan mai aukuwa ta auku me ce kiyama laisa zai ba. ai aukuwanta ba wanda yace je ƙarya ne sai ta faru shi yasa na da gobe saurin zuwa Daɗi na da kiyama duk abin da annabi ya faɗa za a yi ga suna faruwa yau ba annabi ba ma mala albani yana ta faɗin abubuwa suna faruwa ina ga mai gidan a hadisi ya ce za a samu wasu mata za su zo ga su wai a riyawansu tufafi suka sa amma tsirara suke ga yanayin kawunan suna sa cuci maza suna shigantaka iri-iri ya ce ban taba ganinsu ba don Allah zamanin na akwai su ko babu annabi ya ce nan gaba za a samu wasu mutane rike da bulala suna dukan mutane haka sadda annabi ya ce ‘yan wuta ne a zamanin shi babu amma zamaninmu babu da annabi ya ce nan gaba za a zo a samu wasu ‘ya'ya marasa kunya da suka raina iyayensu iyayen ke bin ƴaƴan su ba sa bin iyayen ƴaƴan agwagwa an same su ko babu in kana son ka gansu gaje wajen yan bokon nan shi zai hafi ɗan ɗan na bacci na dadi dadi baby abin kin ishe ni shi kenan abin da baby take so shi za a yi an gano wannan da kyau ko abin da ya zaɓa shi za a yi gidan ko da wannan abin shi ne rashin mutunci na ƙarshe waɗannan 'ya'yan gate ɗin su za su girma a ce su sallah su annabi ya faɗi za zo ko bai faɗi ba nan ba annabi ya ce mana nan gaba ƙauyawa za su yi kuɗi zo su dinga manyan gine-gine a cikin gari ba ko bai faɗi ba akwai ƙauyen masu kuɗi ko ba su haka lissafo abubuwan da annabi ya faɗa mamaki za ka yi duk wannan yana daga cikin abubuwan da annabi ya faɗa kalla abin da annabi ya faɗa kan gurbatu din yace badal islamu gariban ya udu gariba sai ce faɗo balil guraba wannan halin da ake ciki yana daga cikin ɓangaren gurbatu din Mun gano wannan da kyau ko yana daga ciki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kada wanda ya suke suka ci da ibadan shi karka suke ke sakaci da biyayyen Allah musamman wannan ibada na sallah ke ce in ya bada ya bada sadaka ne ne da kullum an annahu zahaba waqtu a lokaci ya fita duk matasan mai yanzu a wajen lokaci suke sallah ba ruwansu malamai suna matsa masu in malamin ya dogo sura sai ya sallama da jami'in laga ta halal Allah ya sallan nan ba ta ƙara tsawo don mun duba mun ga an ƙara mana minci ɗaya da rabi gaskiya mun ba ma za a rage ba mu ba gaskiya a ne duba kawai ya mala ya mala yake an ja mai kunni ne ba kai ya kara so yake nan ku je irinsu ne ƙur'ani ya magana a kansu a cikin sautin maryam khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sala uban shi kila ko kakan shi ka je ka binciki tarihi shi ke share masallaci yana riga kowa zuwa masallacin ya zauna ya minti arba'in awa ɗaya yana jar lada ya zo ya kira sallah ya sallah ya zauna ya minti talatin yana lazimi yana kaza yana kaza amma shi yanzu ya zo yana gaya mu liman ta yi tsawo shine fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u shahawat sai yace fa ya laƙauna gayya. jama'a mun gani kake so Allah ka shiga taitayinka ka tabbatar da ka tsare iyalinka shi sa ce kiyaman tana afkuwa an samu matsala hafizatun rafi'a wasu da kake ganin su manya ne a nan duniya ana zuwa kiyama Allah madaukin sarki zai wulakanta su kaga su ne kaskantattu zartattu waɗanda suka shiga halin su yasu wasu kaskantattun kuma kiyama ta daga su saboda su suka bi Allah a duniya yaushe ya ce iza rujjatul ard rajja wa busfatul jibal Basa. lokacin da za a girgiza ƙasa za a sheƙe duwatsu za a yi kaza za a yi kaza sai ce wa kuntum azwajan salasa a lokacin za a raba ku gida uku fa ashabul maimanati ma ashabul maimana kaji yan farko yan dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama yan hagu kaji na biyu sai ce wa sabiquna sabiqun sai kuma sabiquna sabiqun yace ulaikal muqarrabun sune yan dama ga Allah sai ya faɗi makomansu da abin da ya tattalar masu da ni'imomin da za su shiga da alheran da ke tare da su in kana son ka shiga cikin wannan gayyar to ka je ka bincika ya annabi ya bayanin su da kuma halin da suke shiga yayin riko da addinin sana ka ɗauko sabu yamini fi sidirin makhbud wa tal'in wa ma'in haka kawo ɗan wani abu gashi nan da ashabul yamini to sai aka je aka ɗauko waɗannan 'yan sarran su ne ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sai ce fi samumin suna zuwa ranar kiyama za a huro musu wani irin sirkami ne na ruwan zafi na tafashen jahannama za a ibo wani tafasasshen nama da sirkami a watso masu kaje bakunta an fesa maka ruwan zafi an ya kai bakon arziki ne duk wanda ya je lahira a bako ya zo in dai ba gama laikuna maka kirari za su kai ka aljanna ba ko to dukan ka za su ɗaure ka za su jan ka za a yi kiririn za a je a jefa ka a wuta kowanne za a ce mashi ma atlaftum fil ayyamil khaliya shi yasa Allah ya ce wai dan menene sandare ya zo makoshi wa antum hina idhin tanzurun kuna kallo sai ce hannu nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun bi kusa da shi ku mai da ranma ne za ku iya in kuntum na madinina tarji'unaha dan adam da ake ma wannan tattali ake ma wannan tanadin wai shi ke wannan shiriri ta da sharbaguwa a gaya ma gaskiya ga gibi a yi ma nasiya wai so kake malamai su koma wai suna faɗa maka abin da ya jiri da san ranka saboda me malami ya koma ya lalace zama haka za ku gyara zamanku ma zalika ya ji ba an ya ha duk da lokacin zakan fit da kan ya wuce wajibi ne su ya fitar da ita ko da bayan mako ɗaya tuna sai ya fitar da ita don lokacin da baya da cewa inda ka ga hukuncin zakka ne inda shekaran da ya wuce kana da halin fitar da zakkan fit da kai sai baka fitar ba sai ka tuna ta yau sai ka fitar da ita jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko wajibi ne sai ka fitar Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am alaikum assalam an yi magana akan cewa nau'in hmm. kan kono na a yankin da suka samu kan kila ba su da halin wannan amfani shine muka bayani na kawo maka misali da kasan saudiya ai su ma wasu mutane ne wanda gaje kana rayuwa cikinsu sai ga neman waɗannan abubuwan zai wahala ko kila ko dan ni ban zauna a ƙasan ba mun gano wannan kawai umara da aikin hajji nake zuwa kila kasashen turai mai yiwa in ka je irin waɗannan nasoshin eh, irin waɗannan kayan abincin mai yiwa ba za gansu ba kun gano wannan da kyau ko to suya za su za su iya ba da kimar ko ba za su iya ba sai na ce ba ka ɗauko fatawan wani gari ka zo ka girka shi a wani gari zai iya haifar da matsala na ce irin fatawan da ake bi yau a kano da zariya da katsina da maiduguri ba ka ɗauka ka kai inugu ko fatakwar ko Legas ka ce za ka ajiye sa kun gano wannan da kyau ko zai iya haifar da me zai haifar da matsala yanzu misali in gaje inugu inugu suna cin masara ne suna cin gero suna cin kaza amma suna cin shinkafa ai sai gaba da shinkafa amma kila za ka iya zuwa sokoto ko kebe ko zamfara ka gana fitar da zakan fit da kai da me da gero yanzu ka zo nan garin za ka ba da gero a matsayin zakan fit da kai a karba abu biyu za ka iya badawa shinkafa ko alkama haka ne masara ko shinkafa ko alkama da sauran waɗannan saboda ai gero ba ciman mafi yawancin mutanen garin nan ba ne amma su a can cimansu ne ya danganta ga yanayin mutanen wuri don fatawa tana canzawa daga wuri zuwa wuri in ka ɗauko fatawan wani wuri ka kawo ta wani wuri za ka iya haifar da ruɗani fa mun gano wannan akwai fatawan da malamin saudiya zai yi wannan fatawan ba ta shafi kowa a duniya ba sai 'yan saudiya kaɗai sau da so ta dace da su kana zuwa da ita nan wajen sai a rasa yadda za a yi a sata ina ba ta mun gano wannan da kyau kama akwati mai taya ne bature ya yi a jashi a titi ne sai aka ɗauko akwati mai taya mata na ɗaukan shi a <laughs> wai akwati ya yi gata da mukami wai matan ke ɗauka akwati a kai da za a sa ka a bawo ko kwanduwa ce da ɗauka ba za ta yi ba ko da rashin biyayya a wuri <laughs> na'am na'am na'am haka wannan wata tambaya ne mai matukan muhimmanci an ce daga cikin hikiman zakan fit da kai tsohuratun lissa'in to shi zakka da ake fitar ma jariri da waɗanda ba su balaga ba to su ne ake masu adadin ake son ya ƙaru da yawa su kaga ya sayi ɗaya ne kila balagan gidan su uku ne kila kuma mabukatan a gari su talatin ne to kila akwai jarirai da waɗanda ba su balaga ba mutum sha biyar a gidan kaga aka haɗo da wannan adadin zai cika wancan adadin ina fatan mun gano wannan da kyau ayin ka je dai ka fahimci yadda shari'a take tsara abubuwan za a gane lallai annaba daga Allah ne sai da Allah ya tsara abin shekin tsaye sai zo da bayani shi za duk wanda ya tsallake shiriyar manzan Allah ya kama shiriyar kowa ya sai na dama wallahi kun gane Allah madaukin sarki shi da akwai hikimomi da yawa ba lokaci ne da mun kawo su na'am yana magana a kan. magana akan mahaifin da yake da ɗan da ya riga ya girma ya kai ya fitar da zakan fit da kai da kanshi kaka manni lokacin da mahaifina yake raye shi ke fitar da zakan fit da kai har ni har ‘ya'yana har mata na har kowa kun gano wannan da kyau ku ban ma isa in ce kuma kaga gidan shi daban gidana daban an fahimci wannan in na ce zan fitar <laughs> zai kalle ne dariya ce kai bari gyara bai kaman kashi ba mun fahimci wannan da kyau ko shi zai fitar har yau yana mana kallon ni da ya yi na a ƙasa muke iyalan shi ne mu kun gano wannan da kyau ko to haka to in yi wannan ya halatta ya fitar to da shi ne kan jirgin ka lura ba laifi ba ne amma idan ya zamanto ya ba kowa yancin ya je ya fitar kaga wannan ba wani abu ba ne diyan da ka yi nkuru abinda da zai gaya maka kenan bari yaro gyara bai kaman kashi ba ka lura da wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace sosai mana in kai ne yanzu mahaifinka ko mahaifiyanka da kanninka a karkashinka suke kai aka fitar masa ai bakan da sotar isra'i ba ne in ma ya bulozanna a shugaban ko in da bar a a aw lahuma a wajen ka suke kai ke ɗaukar responsibility din su fala ƙwallo huma uffin wala tanhamhuma wa huma qawlan ish aha eh. wannan da mai da muhimmanci yana da shinkafa yana da masara sannan kuma shinkafan ba za ta kai a fitar ita kaɗai ba masaran ba za ta kai a fitar ita kaɗai ba to ya zai yi sai a auna su wannan na biyu wannan biyu ko wannan ɗaya da rabi wannan ɗaya da rabi ko wannan biyu wannan ɗaya ka gano wannan ya tsara yadda zai fitar wannan tambinta da matukan muhimmanci ya yi kyau na'am wani ne lokacin kai lokacin na ba da wannan an san lokacin ƙari wanda ce bai ta da lokaci kamar zakan kuɗi ne duk san da ka tuna sai ka bada ta wasu na cewa an ta kwana uku baka bada ba ya yi lafsin zaka ce fa haƙƙin wasu ne in dai ba ka da hali ne to ta sauka in go kana da hali ka manta ko ka ƙi ta na ana bin kayi yawwa eh, eh sai ya ƙara adadin abincinka na yau sai ka fitar ai mun bayani a baya eh wannan an gama yau ne ake son dama ya zama ba matsala ka bayyance wannan da kyau ko gobe gogor maya ne da faɗi tashi ka gane wannan da kyau ko babu wani kakkautawa ai ba za a daina struggle ba na'am to shi shi gaba kun ga bari ku ci dangane da abin da ya shafi hukuncin mutumin da ba zai iya azumi ba saboda ulcer ko na lalura na rashin lafiya ko kuma abin da ya shafi mai ciki ko mai shayarwa ba su cewa kawai ina da ulcer ko ina da kaza ba zan yi azumi ba ba a haka sai ya gwada ya tabbatar ba zai yiwu ba kawai mai ciki ko mai shayarwa sai ta gwada ba ɗaya ba biyu ba an ga ba zai yiwu ba kun gano wannan sai an tabbatar da wannan sannan ne sai a yi hukunci a kai haka mai olsa ko mai wanda lura sai ya je likita musulmi ƙwararre amintacce sai likitan da ya cika wannan fa likita kafiri ba zai ba musulmi fatawa ba likita fasiki ba amintacce ba ne ba zai ba musulmi fatawa ba sai ya zama amintacce kuma sai ƙwararre ba wanda suka fito yanzu yanzu nan suna karambani ba shine zai ba da fatawa sannan a ɗauka sannan in ya ce ba zai yi azumi ba sai a ce zai warke sai ce a kan wannan bincike wanda ba zai warke ba to iyakan abin da ya tsaya kenan bai sai magana kan azumi da ibadar musulmi ba to sai a dawo da wannan hutu fatawa shi zuwa ga kwamitin malamai sai a tattaro malaman birni da ƙauye duka sai a ce to ga kaza ku je kawo mana hukuncin shari'a kowa zai zo da shi ne a rubuce ba kawai a miƙa mai bututun magana ce ni ina gani wa ya sa ka za ka iya rudda ka hankali sai ka zo da bayanai gamsassu haka rabitul alamin islami take yi ka gabatar an sa a raba ma sauran malamai in sun yadda su hannu ba sai da ba soke to su ne ce to wani ba zai yi azumi bai ciyar amma in ya ce ana ba da magani ana kula ana kiyaye ka'idojin nan da shekaru kaza ko lokaci kaza zai iya warkewa to zai aje azumin ne a matsayin bashi ran da ya warke zai biya azumin fa'iddatun min ayyamin ukhra Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu malam sauran tambayoyinku ku aje su sai mun samu lokaci a gaba za mu zo za mu je su Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu ana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum